أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك أعوام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake saduwa a wannan shiri namu mai albarka shirin cikin azumin ramadan wadda muke karanta babu siyam na littafin ashalul masalik fi نظم ترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك نسيدي محمد البشار رحمه الله إذا ما يشرر بمن تبع jiya mun tsaya ne a inda malamin yake bayani dangane da ababen da suke wajabta ramuku a azumi ba sa wajabta kafara amma dai suna wajabta ramuku a mazhabar malikiya shi ne yake cewa nisiyanu da filfar da yuji bulkaba كالسبق مما استاك أو تمضمض والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغم المغلوب أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسما أنا يا أمبش أبو واني أدن قليل دابير وأن لا دمتني إيدك تكنسو تولي ramuku na azumansa to na farkon mun yi bayaninsa shi ne cewa idan mutum ya manta ya ɗaya daga cikin ababen da suke karya azumi inda a azumin farilla ne to zai maimaita zai rama azuminsa mun faɗi dalilai na mazhabar malikiya dangane da wannan sannan muka faɗi wanda muke ganin shi ya farin jaye saboda hadisi karara da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa man aftara fi ramadana nasiyan fala qada'a alaihi wa la kaffara a riwayar dara qutni man akala fi ramadana nasiyan aw shariba nasiyan fala qada'a alaihi wa yutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu sana hadisi ne karara duk wanda ya karya azumansa a watan ramadan da mantuwa to babu ramuku a kansa babu kassara duk wanda ya ci abinci da rana a watan ramadan da mantuwa ko ya sha abin sha da mantuwa to babu ramuku a kansa ya cika azumansa allah maɗaukin sarki shi ne ya ciyar da shi shi ne ya shayar da shi to na biyu da malamin ya faɗa shi ne sai ya ce ka sadqi min ka auta madmada wannan kafin tashbih wato kamar yadda manta mantuwa da mutum zai yi ya sa shi ya yi ɗaya daga cikin abubuwan da aka ambata dinnan kamar yadda hakan yake wajabta kasara haka nan ma a sabkinin min a wuta mazmaba idan ruwa ya yi galabci mutum ya wuce makogoransa yayin da yake yin siwaki ko yayin da yake kuskura bakinsa to wannan yana wajabta masa ramuko idan azumin farilla ne ma'anar magana idan azumin nafila ne wannan bai wajabta masa ramuko to menene dalili akan wannan cewa hakan yana wajabta masa ramuko saboda haka dan ya sha abu ne kuma shan wani abu a lokacin azumi ya saba ma azumi don haka bai azumi ba kenan sai ya rama me yasa ba zai rama nafula ba suka ce saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da yake cewa man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw sharib falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah malaman malhawar malikiya sun dauki wannan hadisin a matsayin azumin nafila wato suna aiki da wannan hadisan amma a azumin nafila cewa in mutum da mantuwa ya ci ko ya sha ko abu ya wuce masa a baki ya galaba a kansa ba da gangan ya bar ruwa ya shige masa ba yayin da yake yin siwaki ko yake yin alwala ko yake kurkura baki kawai saboda eh, tsananin ishi ya dame shi ya zuba ruwa a bakin sai kurkure, duk waɗannan in ya yi halalun ne to idan ya yi waɗannan suka ce da mantuwa afwan idan ya yi wannan a azumin nafala to babu laifi babu ramako idan ya yi a azumin farilla babu laifi amma akwai ramako to shi ma wannan abin da muka faɗa dangane da na farkon shi ne abinda muke faɗa ana. wato maganar da ta farin jaye a wannan maganan ma Shi ne cewa idan mutum ya je yana yin siwaki ko yana kurkura baki ruwa ya kubuce ya shiga bakinsa wannan kuskure ne kuma Allah madaukakin sarki yana cewa rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana mutum yayi kuskure ana dauke masa laifi kuma ana dauke masa ma wato ainihin ramuku a wannan jan sai abu na uku da malamin ya faɗa shi ne yake cewa wa shakki fil fajri aw al ghurubi abu na uku da ke sa ko yake wajabta ramuku idan mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha a lokacin yana shakku alfijir ya kullo ko bai kullo ba ko yana shakku shin rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba to wannan mazhabar al'a'immal arba sun tafi akan wannan kai ne ka tashi kana sahur ko ka tashi za ka yi sahur amma baka da tabbacin shin alfajir ya bullo ko bai bullo ba kana shakku sai ka ci to bari ci abin shi idan ka ci abinci sai daga baya ya bayyana maka cewa lokacin alfijir bai bullo ba to ba komai a kanka ko ko a'a an samu hadari ko an yi ruwa gari ya yi duhu bayan la'asar can sai kana shakkushin yanzu rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba sai kai zaton ta faɗi sai ka sha ruwa sai daga baya ta bayyana gare ka cewa ai lokacin da ka sha ruwa din rana ta faɗi ba komai a kanka inda ake da matsala shine idan ta bayyana maka daga baya cewa lokacin da ka ci abincin nan alfajir ya riga ya bullo lokacin da ka bude baki lokacin a rana ba ta faɗi ba a wannan surar shine malamai suke cewa to za ka rama azumin wannan rana ɗin wannan shine mazhabar al'a'imma al'arba'a dalilin su kuwa na farko dai ta gaba ka yi abin da ya saba ma azumi wato shine ci ko sha bayan alfijir ya riga ya bullo ko kuma ci da sha kafin rana ta faɗi wannan ya saba ma abin da ake kira azumi ah, a musulunci don haka ba ka yi azumi ba amma tun da ba da gangan kai ba ba ka nufin ba ka yi nufin keta alfarman wata ba ne to ba za a ce maka za ka yi kafara ba amma dai za ka rama Allah ba da madaukakin sarki yana cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama sun kuma kafa hujja dangane da wannan da hadisin asma bin su abubakar wadda yake cikin sahihul bukhari take cewa aftarna ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yau maghainin sun matsala a shams mun buɗe baki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a rana da aka yi eh, hadari bayan mun buɗe baki can kuma sai rana ta bullo to hisham ibn urwa ya rawaito wannan hadisin daga mamarsa fatima da daga asma sai aka tambaye shi fa'umiru bil qada da hakan ta faru an yi musu umarni da cewa su rama azumin wannan rana. kala labudda min qada sai ce ai babu makawa sai sun rama imam bukhari ya sake rawaito daga wannan hisham din ma'amar yake cewa sami'tu hishaman la a kabaru an la hisham yana cewa bai sani ba shin sun rama azumin ko ba su rama ba wannan shi ke nuna cewa maganarsa na farko da ya ce labudda min qada ko awa buddu min qada wannan yana nuna cewa fahimtar sani istihadin ne ba riwaya yake yi ba to almuhim su dai malaman mazhabar malikiya abinda suka tafi a kai kenan wannan shine dalili na yin haka da na farko mutum bai azumin ba eh, na biyu ga hadisi ya zo cewa hakan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa kuma mai riwaya yana da ra'ayin cewa ai dole sai an rama to waɗansu malamai irin su ishaq ibn rahawai irin su dawud al-zahiri su sun saba ma wannan fatawa na al'a'im al'arba suna ganin cewa idan mutum ya ci abinci yana shakku na kullowar alfajar to azuminsa ya yi kuma babu ramuko a kansa menene dalilinsu na farko suka ce allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana ne mu fara azumi idan mun samu yaƙini da tabbacin cewa alfajir ya bullo wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum alkhaitul abyadu min alkhaitul aswadi min alfajar ku ci ku sha har sai alfijir ya bayyana gare ku mutumin da yake shakku bai bayyana kenan ba gare shi to matukar yana shakku ya halatta ya ci abinci suka ce da wannan ya halasta ya ci abinci babu wani dalili da zai hana shi cin abinci in ko ya ci sai daga baya ta bayyana cewa lokacin da ya ce alfijir ya kullo to ai shi bai bayyana gare shi ba kuma Allah cewa ya hatta ya tabayyana lakum alkhayt al-abyad min alkhayt al-aswad min al wannan dalilin su na farko kenan dalilin su na biyu suka ce akwai hadisi wanda al-imam al-baihaqi ya rawaito daga Zahab Zaid ibn Wahab as-Suwa'i yake cewa bainama nahnu julusun في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة فرأينا أن الشمس قد غابت وأن قد أمسينا فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة فشرب عمر وشربنا فلم نلبث أن ذهب السحاب وبلت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض نقضي يومنا هذا فسمع بذلك عمر فقال والله لا نقضيه وما تجرف وما تجانفنا لإثم زيد بن وهب في شواء وترانا منا زوني أما سلاك المدينة أو وتر رمضان أي عند شمت هاي حدري في مكيزة شواء رانا تافادي kenan mun riga mun shiga yammaci ko dare aka kawo mana nono daga gidan hafsa a majalisa akwai sayyidina umar a masallacin sayyidina umar ya sha muwa muka sha tare da shi mana suka bude baki suna zaune ba su jima ba Shi kenan sai hadarin nan ya tafi sai ga rana ta bullo shikenan sai suna kallon juna ah, kenan za mu rama azumin yau da suna wannan maganan sai maganan ya isa kunnen umar sai umar ya ce wallahi ba za mu rama ba ai ba mu nufi aikata sabo ba kuma ba mu aikata sabo ba saboda haka babu ramako a kanmu hadisi na biyu wancan hadisi na asma wanda malamai na mazhabar malikiya da sauran mazhabobi guda uku suke kafa hujja da shi su ma waɗannan malaman sun kafa hujja da shi hujjarsu a ciki shine cewa bai zo ba a hadisin cewa an yi umarni cewa su rama saboda mai na farko da an yi umarni cewa su rama to da wannan ya shahara sannan kuma da shi isha bai yi taraddidi ba ya ce ban sani ba shin sun rama ko ba su rama ba wannan fatawan shekul islam ibn taimiyya ya mara masa baya har yana cewa wannan hadisin na asma da ke cikin bukhari yana nuni zuwa ga abubuwa guda biyu abu na farko shine cewa ba masu ba ne don akwai hadari a gari a cewa mutane su tsaya kar su abinci har sai sun tabbatar yayin da suka yi zaton haka to ya dace su sha ruwa ya ce saboda gashi nan sahabbai ba su yi haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su da haka ba kuma da sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wasallama lallai sun fi kowa sanin addini sun fi kowa biyayya ga manzan Allah sun fi kowa biyayya ga Allah da manzan Allah da sama da waɗanda suka zo bayan su sai ce abu na biyu yana nuna mana cewa ramuko din ba wajibi ba ne don da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su rama da wannan ya yadu eh, kamar yadda cewa sun buɗe baki ɗin ya yadu tun da ba a nakalto haka ba wannan yana nufin kenan cewa lallai ba a umarce su da shi ba sannan maganan hisham ibn urwa wannan fahimta ce tashi ba riwaya ba ce kuma fahimtarsa ba hujja ba ce akan wani eh, so wannan shi ne dai abinda su waɗannan malamai suke suke faɗa ga hujjan waɗannan ga hujjan waɗancan waɗansu malamai ma suna zuwa suna yin tafsiri su ce mu dubi asali asali ga mutumin da Shi ne cewa lokacin sahur ne alfijir bai bullo ba saboda ka in ya ci abinci yana shakku sai ta bayyana daga baya cewa alfijir ya kullo to wannan shi zai tsaya akan asalinsa Shi ne al'asulu baka layl don haka shi babu ramuko a kansa amma shi mutumin da ya zo buɗe baki alhali yana shakku rana ta faɗi ko bata faɗi ba shi asali a shi ne cewa yana azumi rana ba ta faɗi ba don haka shi idan ya sha ruwa ta bayyana gare shi daga baya cewa ah, ya sha ruwa kafin rana ta faɗi to shi wannan zai rama azumansa to amma wannan ya ci karo da wannan hadisi na bai haƙi na ah, sayyidina umar kuma sayyidina umar ya faɗi wannan a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai sun san saɓanin haka da za su ce masa a'a ai haka ya taɓa faruwa kuma annabi ya yi ubarni da wato ainihin ramuko ɗin don haka abinda ya fi kwanciya a rai shine cewa in da shakku mutum ya yi to lallai babu ramuko a kansa sai abu na uku da malamin ya faɗa shi a wibtila'il balgamin maglubi ko mutum ya haɗe kaki ko majina albalgam shi ne duk wani abin ke taruwa a makogoro ya fita shi ne kaki din kenan malamai suna cewa har ma da muhab wato majina yake cewa idan waɗannan sun yi galaba ma mutum galaba ma mutum ya haɗe su to shi ma zai wato ainihin rama to amma ko a mazhabar malikiya din malamai suna cewa wannan magana ne mai rauni sosai abinda yake tabbatacce a mazhabar malikiya shine cewa in mutum ya haɗe kaki ko ya haɗe yawu ko ya haɗe majina sawa'un galaba abin ya yi masa bai tsinkaya ba kawai suka wuce ko a'a da mantuwa ne ko a'a da ganganyi duka waɗannan ba sa waje ta masa rama azumi a mazhabar malikiya dalili akan wannan suka ce shi ne shine da ihtiral saboda yana da wahala mutum ya hana waɗannan abubuwan eh, wucewa ba zai yi hana yawo shiga makogoranka ba waɗannan in za a kallafa wa mutane domin zanto an sa su cikin wahala alhali Allah madaukakin sarki yana cewa ma ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci ba cikin addinin ku saboda ka wannan abin da ya faɗa na hududin a mazhabar malikiya ma abu ne wanda yake mai rauni kuma masu shirin littafin duk sun faɗi wannan cewa wannan mai rauni ne sai abu na biyar da ya ambata شيك أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسم وتو إمتم ينا أزم النافلة في كريا أزم سنة نافلة دقنقا إذن أزم النافلة دا كريا شي حرام أمزور مالكية إذن كتو أزمي na nafila baya halatta ka karya azumin nan da ganga dalili akan haka suka ce Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum ya ku waɗanda suka yi imani ku bi Allah madaukakin sarki ku bi annabi manzon Allah madaukakin sarki sallallahu alaihi wa sallama kuma kada ku ɓata ayyukanku to azumi ko ibada ce suna cewa yalzamu bi shuru'i fi idan ka fara shi to ya zanto lazimi a ka, fala ya tuzu li ahadin rafduhu wala ibtaluhu bai halatta ma wani ya wato ainihin bata azumansa suka ce misalin wannan shine mutumin da ya fara aikin haji ko umara na nafila yana waje ba kansa ya ci gaba in mutum ya karya eh, aikin hajjinsa ko rasa na nahula da gangan malamai sun yi ijima'i kan cewa dole sai ya rama wannan ne abu na dalilin su na farko dangane da wannan wani dalili kuma da suke bayarwa shine cewa eh muna da masaniya dangane da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam شوى قل الإمام أحمد يفتد شيء الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام يا جيم أم هاني يتزو يزو جلنتها شيء كتزو جلنسا يبات أبنشي تنا عزمي سيتشي سيتشي سيتشي ما سيا رسول الله أي na fa kasance ina azumi sai ya gaya mata wannan magana da yake cewa shi ne azumin nafila shi ne jagoran kansa in ya ga dama ya yi azumi in ya ga dama kuma ya buɗe baki sai malaman mazhaban malikiya suka ce E, wannan hadisin abin da yake nufi yana nufin kafin ya fara ne yana da zaɓi in ya ga dama ya yi in ya ga dama kar ya yi amma in ya riga ya fara to wannan sai ya rama suka ce abinda ke kara tabbatar da wannan magana tasu hadisin imam ahmad hadisin aisha da take cewa uhdiyat li hafsata shatun wa nahnu sa'imatan ففطرتني فكانت ابنة أبيها فلما دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا له ذلك فقال أبدلا يوما مكانه take cewa an baiwa hafsa na na hafsa radiyallahu anha an kawo mata kyautan rago ko tunkiya alhali ni da ita muna azumi shikenan sai ta sa muka karya azumin maka ci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga sai muka gaya masa cewa ga abin da ya faru sai annabi ya ce to ku rama wani rana a madadin wannan ranar da kuka karya azumin ku شيء ما لم يكن شيء ونشيني دليلين المهم ونشيني دليلين نما ذهب المالكية دان جندا وجدتا رابكم أزم متوما ليكري أزما سننا فلا دجنجا طبعا أنا حديث عائشة لك إمامه لك لتاف إمام أحمد آه، حديثني mai rauni a sanadinsa kamar yadda eh, shu'aib al-arnaud da ya ya faɗa kenan wani hadisin ya da'ifi ne to wannan yi a dunkule ne hujjoji na mazhabar malaman malikiya dangane da wannan mas'ala da sauran malamai da suka saba musu akan wannan su kuma suna da dalilai wadda insha Allahu gobe in Allah ya kai mu za mu faɗi waɗannan dalilai ɗan mu faɗi kuma maganar da ta farin jaye eh, insha Allah muna da ku Allah madaukin sarki ya karbi ibadan mu ya sanya mu cikin waɗanda za su yi bauta a gare shi basa basira basa hujja da kyakkyawan biyayya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amin اللهم آمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته